a yan tsakanin nan dai kotunan a sassa daban-daban na Najeriya sai ci gaba suke da sassoke zaɓuɓɓuka kama daga soke zaben gwamna Yusuf Wike na jihar Rivers da ma kakakin majalisar dokokin jihar zuwa soke zaben sanatoci a jihohin Taraba da Ogun har zuwa na yan majalisun tarayya a makwabtan jihohin Yobe da Gombe ya zuwa Nasarawa da ma sauran jihohi da dama. Lauyan tsarin mulki a Najeriya barista mai nasara Kogo Ibrahim ya yi bayanin abin da ya janyo haka. Girman nan da fannin shari'a yake karuwa da shi ya ta'allaka ne ga yawan shari'o'i da da ake yi da kuma yawan dokoki da ake yi a ƙasa shi ne suke ba da abin da yake ake amfani da shi a matsayin madubi wanda za a rika waigawa baya domin a rika gani za a rika ba da misali da cewa a ah, ai shari'a da ta faru tsakanin wane da wane da abin da aka dogara da shi wajen yanke hukunci kaza to saboda haka tun da sun yi daidai da shari'a irin ta wane da wane saboda haka mu ma muna tsaron kotun nan muna roko ta duba wannan ta ba da hukunci kwatankwacin irin wannan yayin da ake ganin sashin shari'a na taka rawa mamadu Ahmadu Bello Arabi wani shahararren matashin dan siyasa a Najeriya ya ce ba a yabon dan kuturu sai ya shekara arba'in ka duba rashi da ke gaban kotuna yanzu a Najeriya musamman na zaɓuɓɓukan nan da ya wuce shari'a ne iri ɗaya a jihohi daban-daban amma sai ka karar a wata jiha an yanka hukunci na wata jihar kuma an yi watsi da ita to mu wannan abun yana ba mu mamaki misali wai a ce hukumar EFCC ne Ka kama wani jami'i da cin hanci da rashawa amma sai a ce wai kotu ta kyale ta sha toka a idonta wai sai ta ce wai har yanzu waɗannan shaidu da aka kawo ba su isa ba a bar maganan cin hanci da rashawa ka duba maganan cat reader din nan da ake magana wasu gurare za ka samu ba cat reader ma ba a yi amfani da su ba ma wani babban abin da ke jan hankalin masu bin diddigin yadda shari'un nan ke kasancewa shine yadda za a iske shari'u iri ɗaya amma hukunci daban-daban washin me ke jawo haka ga wani kwararren lauyan tsarin mulki barista Yakubu Salebawa. Hotuna fa mutane ne su wani dan adam ajizi zai iya yi yana da kasawa. kotuna na zaɓe ko duk kowace irin kotu da ka sani za ta iya kuskure akwai kuma wadda kotun kuma da za ta iya ba ma kuskure ba za ta iya ganin gaskiya ta taka gaskiya sai tsarin mulki ya ba da dama ya tsara kotuna a Najeriya suka zama kashi kashi so kotuna suna da akwai wanda za su kuskure akwai wanda ba ma kuskure ba ne, ba take gaskiya ne ko kuma kin gaske amma shi yasa aka ba da dama cewa ka je gaba Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria